To, jama'a assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu laruma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da mulana shek Ahmad Imam Bauchi wanda zai ci gaba da karatunsa da yake yi sati-sati. Topic da muka ɗauko Good Morning Show wanda muke yi na safiya karfe goma sha ɗaya. yanzu kun ga mun yau dai mun zo karfe goma sha biyu da minti eh, goma sha biyar ma insha Allahu wanda shak zai ci gaba topic eh, mai take wai raddi wa malam abdallah gadon kaya akan batun maulidi akan batun maulidi da ya faɗa eh, ina gani shak ya turo da bidiyon abinda shehi zai tattauna a kan abinda ya kusan wannan good morning show muna karatu minti eh, talatin abu da layi ko minti talatin insha Allahu karatu ne mai nauyin gaske kuma da yake da amfani sosai duk abin da ka faɗa akan wani akida da ba haka ba dama ne mai shin ya zo ya warware ko kuma a'a fahimtar malamin kenan shi a nuna masa a abin da kaka fahimta a cikin littattafan kuma abin da kake gani a cikin aƙidan, a ba haka bane ga kan da ake nufi ba haka bane ga kan da ake nufi shi yasa insha Allah wannan ba mu almajirai kai zamu karu ba hatta mallumman masu faɗa irin wayannan ababa su ma za su karu saboda wala Allah shi malamin yana faɗa wani ababan da shi wala Allah saninsa kenan iya saninsa kenan kuma shi zai faɗa to kaga a nan an zuwa warware zai zo ya gane to next time ba zai faɗa haka ba ko kuma a ya faɗa ne domin ganin ganin ganin damansa jin daɗinsa kawai ya faɗa domin kawai ya bata wani akida to kaga mu kuma almajirai za mu zo mu ji mu gani ashe abin da malamin nan ya faɗa a jiya ashe ba haka ba ne? ya faɗa ne kawai domin ya ɓata wayannan mutane shi sa insha Allah za mu ba da abin magana zuwa ga maulana shak ahmad imam ya ci gaba insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak Allah wa barakatuhu sarki zaki sannu iwar haka kuma ina maimaita sallama ga dukkan waɗanda muke tare da su a daidai wannan lokaci. Uh, alhamdulillahi gaskiyar magana a dangane da abin da ya shafi wannan matsala da shi malam Abdullahi gadon kaya ya tattauna ta akan abin da ya shafi maulidin fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama matsala ce da kusan bai tantance ba ya fito ya faɗi abin da yake so a kai kuma yana da kyau dukkan masu sauraron mu a daidai wannan lokaci daga kowane bangare suke su yi ƙoƙari su kamanta adalci akan abin da ya shafi wannan matsala ɗin Mm. abin da yasa na faɗi haka saboda akwai waɗanda galibi suna kallon cewa a wai me yasa ma ake taraddin nan saboda akwai masu faɗan waɗannan zantuka to da farko waɗannan mutane ina so in haska musu idan ka ji an yi raddi wani abu ne ya faru kafin aka yi raddi in an fahimci magana da nake faɗa watakila idan da za ka koma ka yi adalci ya kamata ka fara sauraron wanda aka masa raddin ya kai a masa radde ko bai kai a masa radde ba sannan shi ya jawo aka yi raddin ko kuma a wanda ya yi raddin ne ya jawo raddin da kansa hmm. so yana da kyau mutane da Allah su dinga adalci kar ya zama kowane bangare misali kawai kana duba bangaren ka ba tare da kai adalci wa wani bangare ba so saboda haka ga waɗanda suke faɗan irin waɗannan zartuka da Allah ina musu gyara su yi kokari su binciki idan ka je an ce ana raddi wa malaminka je ka saurari mai malamin naka ya faɗa tukuna sannan abun da ya faɗan ya kai a masa radde ko bai kai a masa radde ba to wannan ita ce zai saka ɗan kamanta adalci akan al'amura wannan ita ce tsokacin da nake so in fara yi sannan abun da yake na gaba lallai yana da kyau dukkan wata matsala da za ka tattauna a kanta wanda kake da saɓanin fahimta da ita to ka yi ƙoƙari ka faɗi abun a yadda yake in ma kana so ka yi magana idan kuma ba haka ba to lallai ka sani cewa fa ana sauraron ka kuma daga cikin ɓangaren waɗanda suke maulidin nan su suka fi cancanta a tambaye su a dangane da abin da ya shafi maulidi domin su suka damu da maulidi don haka su suke da hujjojin yin maulidin su ya kamata a dinga adalci ko kai da baka maulidi in dai kana so ka yi wa maulidi adalci ko masu maulidi adalci to ka dinga tambayan masu maulidin don su ne suka shagalta da maulidi don haka su suka shagalta da kuma hujjoji akan maulidin ba zai yi a ce wanda bai damu da maulidin ka samu cikakkun bayani akan maulidi a wajensa ba ko da kuwa zaka samu to lallai zaka iya samun abubuwa da yawa kuma wanda bai san su akan abun da ya shafi maulidin ba wannan ita ce gaskiyar magana to saboda haka sarki zaki kar mu bata lokaci kai tsaye a yanzu za mu tafi zuwa ga zancen da ya faɗa kuma hikimar da yasa muke saka zancen saboda akwai waɗanda suna ganin cewa an faɗa ko ba a faɗa ba a lokacin da aka zo aka saka to kaga ka ji da kanka an faɗan sannan kuma sai ka tabbatar da wannan raddin da muke gabatar da shi ga ma dalilin da yasa aka yi raddin kai tsaye so waɗannan sune maslaha na a saka a jiɗin wato abubuwa guda biyu na farko dai a kubutar a barrantar da kai daga cewa an yi wa wani sharri ko kuma wani an faɗi abun da bai faɗa ba shine hikimar da yasa kawai ake sakawa sannan abu na biyu kuma lalle mutane za su san dalilin yi ɗin wato dalilin raddin za su iya sani wannan ita ce saboda haka kai sai da zan faɗa sarki zaki ka fara samun clips na farko abin da ya faɗa duniya ta saurara da kanta ta ji yanzu ko molidin nan da ake ta ana ta kashe miliyoyin kuɗi ana tara mutane ana haɗa jahilai daga ƙauyuka ana zuwa ana yi tambaya wani ya yi tambaya annabi ya ce ya rasulallah na ga kana azumi litinin da alhamis kullum me yasa kake yi annabi ya ce ranar alhamis ita ce ranar da Allah yake haɗe takardun bayi a ranar alhamis ne ake karɓar takardun bayi a miƙa sama duk satin duniya weekly report da mala'iku suke kai wa Allah akan kowane bawa ya ce ina so a ɗebi takarduna mala'iku su ce mun baro shi ma yana azumi wannan shine hikimar yin azumi ranar alhamis na ta ɗauwayi ya ce litinin fa ya ce ranar aka haife ni kaga ƙarshen maulidi kenan da haka maulidi na sunna maulidi mai rijista ka yi azumi ran litinin don yi wa Allah godiya a rana aka haifi annabi wannan shi ya zo a cikin buhari ya zo a cikin musulmi ya zo a cikin littattafai fa yanzu su fa nasu maulidin fa a To, to alhamdulillah na san duniya waɗanda muke tare da su a daidai wannan lokaci sun saurari abin da Malam Gadon Kaye ya faɗa a game da abin da ya shafi batun maulidi. Da farko dai, a yadda ya bijirar da maganan cewa ya yi duk maulidin nan da ake ta yi, ana ta kashe miliyoyin kuɗi, ana tara mutane, ana haɗa jahilai daga ƙauyuka, ana zuwa ana yi. Wato in an fahimta, yana gwada cewa wannan fa maulidi da ake ana tara jahilai daga ƙauyuka ne ake yi kuma ana kashe miliyoyin kuɗi to anan yana suka akan tara miliyoyin kuɗi sannan yana sukan maulidin da cewa ma ai jahilai ne suke zuwa su saurari wannan maulidin to da farko dai abin da nake so in faɗa akan wannan da farko haɗa kuɗi akan addinin musulunci wannan ba matsala ba ce kashe kuɗi wa addinin musulunci daidai ne ya samu asali domin mu maulidi mun ɗauke shi a matsayin addini ko da ku a wurin ku kuna ganin maulidi ba addini ba ne mu a wajenmu muna ganin shi a matsayin addini saboda ba zai yi mu taru mu kawo tarihin manzon Allah mu kawo abin da zai ƙara wa mutane girmama annabi abun da zai sa wa mutane son manzon Allah kuma ka ce ba mu ɗauke shi a matsayin addini ba ai abubuwa da yawa waɗanda maulidin ya kunsa abubuwa ne ma wanda suke wajibi saboda girmama annabi dole ne son manzan Allah dole ne saboda haka ba zai yi mu taru mu yi waɗannan abubuwa kuma sannan mu kuma mu ce ba mu ɗauke shi a matsayin addini ba so saboda haka kashe kuɗi akan addinin musulunci wannan sanannen abu ne kuma ya faru tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kuma Allah da kansa ma yayi umurni da haka saboda ai dama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 so sannan wannan a takaice kenan sannan sai kuma tambayar da nake so in jefa maka gadon kaya da duk waɗanda suke kin maulidi da waɗanda ba sa goyon bayan maulidi dukiyar da ake kashewa wajen gasan karatun alkur'ani me yasa bata ɗaga maka hankali ba a gasan karatun alkur'ani ana kashe dukiya mai ɗimbin yawa ana gayyatan shugaban ƙasa a gayyaci gwamnoni a gayyaci 'yan majalisu a gayyaci sanatoci a gayyaci dukkan wayansu masu kuɗi a wannan wajen su zo da Allah zuwan da suke wajen gasan karatun alkur'ani nan me suke yi ba kashe kuɗi suke yi ba to kashe kuɗin su zai zama matsala tunda annabi bai yi gasan karatun alkur'ani sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'ina ba su yi ba kuma aiki ne na bidi'a tunda ya tabbata cewa gasan karatun alkur'ani bidi'a ne don haka dukiyan da aka kashe a wajen gasan karatun alkur'ani kenan an yi aikin banza wannan ita ce abun tambaya kuma kowa ya sani in dai shaida zai bayar to zai ba da shaida lalle a wajen gasan karatun alkurani ana raba motoci a wajen ana raba kuɗaɗe a wajen hasali kuma waɗannan kuɗaɗen da motocin da ake sayan galibi ma roƙonsu ake daga gwamnoni sanatoci 'yan majalisu da dukkan waɗannan ɓangarori me yasa wannan kashe dukiyar bata dame ka ba tun da wannan gasan karatun alkur'anin annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba Tabi'u, tabi'ina ba su yi ba yanzu abin da tambayar anan ita ce ko kuma zai iya zamowa kashe dukiya akan gasan karatun alkur'ani zai zama babu matsala to ta ina ne kuma ba zai zama matsala ba tunda musamman ma ba ku ɗauke shi a matsayin addini ba ai cewa kuke gasan karatun alkur'ani ku ba ku ɗauke shi a matsayin addini ba to me yasa duk abin da baku ɗauke shi a matsayin addini ba kuma kuke barin mutane suke kashe wa abun dukiya ku gayyaci gwamna ya kashe dukiyarsa ku gayyaci ɗan majalisa sanata dukkan bangaren mutane waɗanda abota gwamnati ne kuke gayyatan su suke kashe dukiyansu masu yawa miliyoyi masu yawa akan gasan karatun alkur'ani kuma duka akan abun da ba addini ba domin cewa kuke gasan karatun alkur'ani ba ku ɗauke shi a matsayin addini ba don haka gurbin kashe wannan dukiya fa za a wayi gari tamkar ana aikin banza ne tunda ba kan addini ake kashe dukiyan ba wato an fahimci magana na Tun da gasan karatun Alkur'ani kun ce ba ku ɗauke shi a matsayin addini ba. To ya aka yi kuka bari ake kashe dukiya a kai ya kamata ku fahimtar da gwamna da ɗan majalisa da sanata ku nuna musu fa wannan fa ba abun addini ba ne. Su sani cewa idan sun kashe dukiyansu ma akan aikin banza suka kashe dukiyansu misali. ya kamata mutane su fahimci wannan to ai kaga gwanda mu da muka ɗauki maulidin annabi a matsayin addini in ka kashe dukiyanka ma ka kashe dukiyanka akan addininka hmm. kuma kamar yadda aka sani ba bakon abu bane ka kashe dukiya akan addini wannan ita ce amsar da nake so in bashi a takaice akan wannan magana da ya faɗa sai batun maganar ana tara jahilai ko ana haɗa jahilai daga ƙauye to in na fahimta yana nufin dukkan waɗanda ake haɗawa a wajen maulidin jahilai ne ko kuma me yake nufi ko kuma yana nufin a'a zallan waɗanda suke zuwa daga ƙauyukan nan jahilai ne ina da yaƙini akwai waɗanda suna zuwa daga ƙauyen da yake ganin amma kuma sun ma fi shi hala karatu ko ilimi ko kuma sanin ma abun da yake na rayuwa din saboda haka abin da nake so ya fahimta a nan ka kaddara cewa akwai wanda za su iya zuwa daga ƙauye kana rena wa ɗan ƙauye Wataƙila kai hala ba ka da ƙauye ya sa kake rena wa wanda yake ƙauye ina gani haka to abun tambayar anan ita ce wa ya gaya maka ɗan ƙauye duka ya zama jahili wannan ita ce tambayar sannan kuma wa ya gaya maka a cikin gari ba a samun jahili a kowane bangare ana samun mai ilimi ana samun kuma jahili daga ƙauye ana samun malamai daga ƙauye ana samun jahilai daga gari ana samun jahilai daga gari kuma ana samun masu ilimi saboda haka wannan duka ba hujja bane kawai abun da zaka takaita da shi ka nuna cewa a'a masu maulidin nan ma ku fito kawai ku faɗi dalilan ku saboda haka zan ƙara bayani a gaba lokacin da ya gama waɗannan zantuka sai ya kawo wannan hadisi wadda ita ce gaba ta uku ya kawo wannan hadisi da yake magana akan cewa wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yasa kake azumi ranar litinin annabi ya ce masa saboda ranar ne aka haife ni muhallu shahid din kawai zan dauka na bar maganar alhamis din saboda alhamis din ba shine muhallu shahid din da nake magana akai ba to saboda haka cewa saboda ranar ne aka haife shi sai ya ƙare wannan hadisin yana gamawa sai ya ce to kaga ƙarshen maulidi kenan wallahi wannan magana ta ban mamaki ƙwarai da gaske mun daɗe muna kafa hujja da wannan hadisi akan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ana nuna mana ai wannan hadisin bai ce maulidi ba ma'ana azumi da muka zo muka matsa muna cewa to azumin an yi saboda me dole a dawo a ce saboda haihuwa in ka tambayi mutum ka ce masa menene haihuwar dole ya ce maka maulidi domin ba yadda za a iya kuskure wannan saboda haka da abun ya kai tura ya kai bango ya kai tura sai ya zama na an wayi gari a yanzu ana so a gyara abun a hankali da wayo-wayo so kuma muna so mutanen nan mu haska musu tuntuni fa mun wuce wannan wajen ai tuntuni da muka kunna muku muka haska muku muka ce muku wannan hadisin dalili ne akan maulidi kuka yi ta bijirewa abun so amma yanzu kuma gashi da kanku kuna tabbatar da hadisin ai na maulidi ne alhamdulillah wannan kaga ai an samu karuwa ko a yanzu ko a yanzu alhamdulillah an fara samun karuwa an ƙara samun ci gaba akan abin da ya shafi mas'ala na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka maganar ka da cewa ka ga ƙarshen maulidi kenan ma'ana wannan hadisi da ka jawo kake tabbatar da wani ya tambayi annabi me yasa yake azumi ranar litinin yace saboda ranan ne aka haife shi dama shine hadisin da muke kawo muku mu ce muku shine asalin maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama a yayin da da kuna turewa kuna nuna cewa to ai wannan azumi ne ai bai ce maulidi ba to da muka matsa muku da cewa to azumin don me annabi yayi dole amsar ku ya zama zalika yawmun wulidtu fihi saboda ranan ne aka haife ni muna komawa muka ce muku menene haihuwa dole ku faɗa haihuwan nan ita ce maulidi al maulid saboda haka kaga kenan. ashe to dama annabi ya yi maulidi tuntuni kun san da haka kuma kuke ce maulidi bidi'a ne ya kamata da Allah mutane su dubi wannan mas'ala su dinga adalci da lokacin da mu kanmu muke kafa hujja da wannan hadisin a matsayin dalilin maulidi kuna kore hadisin a matsayin bai zama hujja na maulidi ba amma a yanzu kuma kun dawo kun tabbatar da cewa hadisin hujja ne na maulidi yanzu inda ake sabawa da ku sai dai fa maulidin ta fiskar azumi kenan ka yadda idan mutum ya yi azumi ya yi maulidi to alhamdulillah a daina cewa maulidi bid'a ne a daina cewa maulidi bid'a ne domin ya tabbata maulidi ashe manzon Allah ya yi to maganar ina ko maganganun ku na cewa annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba alqur'anul mufaddala at-talata ba su yi ba duka fa an rushe waɗannan maganganun a yau shi yasa dama mun daɗe muna nuna muku ku fahimci cewa maulidin manza Allah sallallahu alaihi wa sallama tuni dama a cikin waɗannan hadisan muke kwatin to yanzu bambancin mu da ku a'a ayi azumi amma yanzu kun yadda lalle annabi yayi maulidi kenan alhamdulillah yanzu annabi yayi maulidi amma ta fiskar azumi ko to amma to a daina cewa annabi bai maulidi ba wannan ita ce magana da nake so duniya ta fahimta kuma wannan daga bakin ku kai da kanka ka faɗa kowa ya ji duk wanda ya saurari wannan inda labari na zo nake bayarwa watakila zai wani zai ce a ba haka bane to gashi daga bakin ka faɗa sai ka ce don haka eh, sai kake cewa ka ga ƙarshen maulidi kenan wannan ita ce mataki na farko sannan na biyu sai kake cewa don haka maulidi na sunna ka lura da kyau sai ya ƙara da cewa don haka maulidi na sunna maulidi mai rijista <laughs> alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yanzu dai wallahi ba wai wani abu ba mu muna jin dadin haka dama ai muna so duka al'umman musulmi su fahimta dama muna so al'umman musulmi su fahimta kuma wannan Allah ya sani ba muna goranta musu bane a'a ba goranta ba bane muna jin daɗi saboda dama in ka fahimci alkhairi sai waninka ya zo ya fahimci wannan alkhairin ai kai ma daɗi zaka ji saboda haka alhamdulillah yau gashi nan irin su Abdalla Gadon Kaya suna tabbatar da azumin da ake ranar Litinin fa maulidi ne saboda haka yanzu kowane bangare kake ka sani kana maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga yau a daina maganar maulidi bid'a ne a daina wannan maganar ta wuce yanzu an wuce wannan lokaci alhamdulillah alhamdulillah Allah ya ƙara fahimtar da al'umma wallahi muna taya ka murna muna taya irin ku murna muna taya ku murna kwarai da gaske saboda haka sai yace maulidi na sunna maulidi mai rijista alhamdulillah sai ya ce maulidi na sunna maulidi mai rijista sai ya ce ka yi azumi ranar litinin alhamdulillah azumi ranar litinin albishirinku azumi ranar litinin maulidi ne azumi ranar litinin maulidi ne saboda haka kuna maulidi alhamdulillah to me yasa za ku ce maulidi bid'a ne me yasa kuke neman hujjar maulidi kuma so saboda haka alhamdulillah na ji daɗin yadda ka sake waɗannan maganganu sai kake cewa wai don yi wa wato a yi azumi ranar litinin don yi yin godiya wa Allah akan haka ɗin to alhamdulillah kun fahimci cewa wannan wato ana gode wa Allah akan wannan ni'ima kenan ko to alhamdulillah wannan sai abunda nake so in ƙara maka da shi ana kai wannan hadisi shine abun da ka gano cewa zaka kafa hujja da shi akan wannan maulidi cewa mutum yayi azumi shine ma'anar maulidi to alhamdulillah da farko dai na gode ina dai ka yadda yanzu azumin da ake ranar litinin maulidin annabi ne masu sauraro na ya kamata daga kowane bangare kake kana kin maulidi ko ka yadda da maulidi da a bakin malam abdalla gadon kaya ya tabbatar da cewa lallai azumi ranar litinin maulidi ne to alhamdulillah Malam Sarki Zaki da waɗanda muke tare da ku a daidai wannan lokaci ku shaida ne. Kun ji ya faɗi waɗannan maganganun da bakinsa ba fa matse shi aka yi ba, shi da kansa ya faɗa. To alhamdulillah. To mun ji daɗi wannan kaga mun samu karuwa muna kuma maraba muna kuma maraba da shigowa Allah ya saka da alkhairi abinda muke bukata kenan to sai abin da yake gaba wannan hadisi yana daga cikin hadisai da muke kawo dalilai na maulidi alhamdulillah to amma ba wannan fa hadisin kadai ma muke kawowa ba amma kaga yanzu an fara ɗauko hadisi guda ɗaya to alhamdulillah to bari mu kawo wasu daga ciki wannan ya ce yana nan a cikin sahihu muslim ko yana cikin sahihu bukhari to abinda nake so in gaya maka ga wani hadisi kuma wanda shi ma yana cikin sahihu bukhari kuma sahihu muslim wanda ko malaman hadisi suka kafa hujjar maulidi da wannan hadisin kamar alhafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo wannan hadisi yace asalin maulidi daga cikin wannan hadisin shine kadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-madinata wa wajada al-yahuda yasumuna yawma ashura fa sa'alahum fa qalu yawmun aghraqa Allah fi fir'auna wa najja Musa wa nahnu nasumuhu shukran lillahi ta'ala ala ma manna bihi fi yawmin mu'ayyan ibn hajar yake cewa wannan hadisi abunda zamu fa'idanta da shi ana iya ware rana na musamman a gode wa Allah akan ni'imominsa sai yace wa ayyu ni'matin azamu minan ni'ima wace ni'ima ce tafi wannan girman ni'ima bi buruzi hazan nabiyyi nabiyur rahama wajen bayyana wannan annabi annabin rahama to na kara maka shi ma wannan hadisin yana cikin al bukhari yana kuma cikin sayyid muslim kuma ba ma wannan hadisin yayi batun azumi bane kuma hadisin an kafa hujja da shi akan maulidin manzon Allah wa kuma ya kafa hujja da shi akan maulidin manzon Allah babban malamin hadisi da duniyar musulunci ta yadda cewa malamin hadisi ne bangaren ku kun yadda malami ne da ya kai malami akan ilimin hadisi kuma duniyar musulunci ta sallama masa haka mu ma mun yadda malami ne wanda duniyar musulunci ta sallama wa ilimin hadisinsa kuma har a yanzu a sharha da aka yi wa sayul bukhari babu sharhan da ta karbu irin sharhan da wannan malami ibnu hajar yayi babu wanda sharhan da ta karba karbu a duniya irinta so saboda haka kaga shi da kansa yace wannan hadisin asalin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to na kara maka wannan shine hadisi na biyu shi ma ka kara da shi shi ma yana cikin sayyul bukhari kuma yana cikin sayyul muslim sana hadisi na uku shi ma yana cikin sayyul bukhari akan abin da ya shafi mas'alar Abu Lahab ran da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Abu Lahab ƴan tasuwaibatul aslamiyya yayi bai fa san annabi aka haifa ba amma hakan kuma ya masa amfani duk ranar litinin sai an sassauta masa azaba to abinda nake so malam abdalla gadon kaya da ire-irenka yana da kyau ku fahimci maganar da zan faɗa sosai a nan shi wannan ‘yantawa ne ba azumi ba a lura da maganar ‘yantawa ne ba azumi ba don haka to kaga ashe kenan sai gaba ko da yanzu baka karɓa ba in mm. Allah ya gaba kuma za ka sake kafa hujja da wannan hadisin ba akan maulidin manzon Allah ma'ana da ina so duniya su fahimta idan ma ka takaita da nam idan ka takaita da intawa wannan yayi shi ba eh, azumi eh da gaske shi ba azumi ba yawa entawa ne kuma kaga duk ranar litinin sai an sassauta masa azaba shi eh. ma hadisin yana cikin sahihul bukhari mm. kamar yadda kace wannan yana cikin sahihul muslim wancan na ibnu hajar yana cikin sahihul bukhari kuma yana cikin sahihul muslim kamar yadda wannan din sitil shi ma yana cikin sahihul bukhari din to saboda haka shi ma ka kara da shi sai ka ce ‘yantawa sai mu daina jin kuma kana faɗan azumi kaɗai kaga sai mu kara gane cewa to ka ɗan ci gaba har yanzu ai da azumin ma a yadda da cewa shi ma maulidin da ƙi ake kaga yanzu an dawo an gane lalle wannan azumin da ake litinin fa maulidin ne to alhamdulillah kaga gaba kuma insha Allah za su dawo su kafa hujja da wannan hadisin har yau su ce to a yi a yantan mana ka gani kaga an ƙara samu to, to saboda haka eh to alhamdulillah hmm. wannan maganar da nake faɗa wannan hadisin yana nan a cikin Sayyid bukhari kuma shi yasa ma Sheikh Nasiruddin Dimashqi da Aljazari su suka ce wannan hadisin dalili ne na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ma malaman hadisi ne da duniyar musulunci ta sallama wa ilimin hadisin su saboda haka Aljazari da Sheikh Nasiruddin Dimashqi da wannan suka kafa hujjar maulidi shi yasa ma har ma Sheikh Nasiruddin Dimashqi yake cewa idza kana hadha kafiran ja'a zammuhu وتبر يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف sururi, bi Ahmada." kuma dhannu bil abdi alladhi dala umruhu bi ahmad masruran wa mata muwahhida kaga yana kawo cewa idan har an ce abu lahab shi zai samu irin wannan sassauci saboda wannan ‘yantawa da yayi to ina ga musulmi wanda yake la ilaha illallah da shekarunsa suka dade, yana cikin hidimta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce shi ya fi cancanta da wannan kuma ko kai kanka ya kamata ka faɗi haka in dai har wanda ba musulmi ba Abu Lahab da Allah zai ce tabbati ya da Abi Lahabin amma duk ranar Litinin ya samu sassaucin azaba saboda in batul aslamiyya da yayi to ashe kenan musulmi shi ya fi cancanta da wannan to da wannan hadisin su suka ce dalilin maulidi ne saboda haka na kara maka wannan hadisi kaga na karo maka guda biyu yanzu akan guda ɗaya da ka sani sannan ga karin bayani har yau ga wani hadisi wanda alhafizu suyudi shi kuma yace ya samu asalin maulidi a cikinsa shi kuma wanda al bai al-baihaqi ya rawaita hadisin anas dan malik cewa min anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da ma bu'itha nabiyya annabi ya sake yanka wa kansa bayan an aiko shi a matsayin annabin Allah muhallu shahid anan yanka aka ce yanka ba azumi ba kaga a can dan uwa mun samu azumi mun samu ‘yantawa, sannan nan kuma mun samu yanka, kaga batun azumi da ake ta faɗan nan ina so duniya ta fahimta fa ba azumi kadai aka yi saboda haka ba shi yasa alhafiz suyudi yake cewa wannan hadisi abin da ke nunawa annabi ya sake yanka wa kansa don ya gode wa Allah da ya samar da shi a matsayin rahmatan lil alamin da wannan hadisin alhafiz suyudi ya ce maulidi yana da asali saboda haka kaga kenan mun ƙara maka wani hadisin har yau sannan abun da yake gaba sai mu koma irin su abduhu yaman mai allimo auladakum muhabbatar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya zo istinbadin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kawo wannan hadisi da annabi yake cewa addibu auladakum ala salati khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ali baiti wa qira'ati alquran ku ladabtar da yayanku akan dabi'u uku son annabinku da son iyalan gidansa da karatun alqur'ani so saboda haka kaga dan uwa duka idan ka koma zaka ga waɗannan fa su dalilai da ake ta kwatin na ajiye maka ma ayoyi waɗanda su kuma ake istinbadin maulidin da su kuma waɗanda suka yi istinbadin nan malamai ne da duniyar musulunci ta sallama wa ilimin su wanda in sun yi kwatin ɗin aya suka kafa hujja da aya za a saurare su in sun yi kwatin ɗin hadisi suka kafa hujja da hadisi za a saurare su so saboda haka lallai abinda da nake so a ah, ah, Abdallah Gadon Kaya ya fahimta wato ba wai wannan hadisin ne kadai ba ai wannan din ma sadda muka dage muna ba ku hujja da wannan hadisin har kuka zo daga baya alhamdulillah Allah ya azurta ku kuka karba to alhamdulillah mun ji dadi ba wai gori muke yi ba to amma waɗannan din ma insha Allah za a zo kansu insha Allah kuma abin da nake so mutane su dan ƙara fahimta akan wannan matsala cewa ah, zan dan koma baya kaɗan wajen tuhumar waɗannan miliyoyi da ake ta kashewa a wajen maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama galibi fa masu maulidin nan su suke kashe kuɗinsu su su suka kashe kuɗinsu kun maulidai ne da zaka iya samun wai wani ne yake ɗaukan nauyin maulidan ba haka bane a'a waɗanda suke maulidin galibi su suke kashe kuɗinsu amma a tarukan da kake tafiya kamar gasan karatun alkur'ani a ah, kowa ya sani gayyata ake a wajen akan gayyaci gwamnoni yan majalisu eh, sanatoci ga sunan da yawa kuma a nemi kuɗin ma ta hannunsu kowa ya san haka haka idan aka zo bangaren yaye ɗalibai akan ma gayyaci gwamnoni da yan majalisu da sanatoci duka da sunan lancin kukan zo ku yi lancin a wajen a tara dukiya mai yawa so don me me yasa aka yi waɗannan abubuwa ina idan kuka koma kukan cewa waɗannan gwamnonin aikin addinin Allah ne ba haka kuke gaya musu ba mu kuma idan kuka koma talakawa da waɗanda suke bibiyan ku ce musu a ai ba ku ɗauke shi a matsayin addini ba bayan kun gwada wa gwamnoni addini ne inda ba ku gwada wa waɗannan gwamnonin addini ba ne wallahi ba za su kashe wannan dukiyan ba kuna gwada musu addini ne shi yasa suke kashe wannan kuɗin to saboda haka yanzu ya kamata ku riga nuna musu fa wannan abubuwan da kuke kashe kuɗin su a kansa kamar gasan karatun alkur'ani mu ba mu ɗauke shi a matsayin addini ba tunda ba mu ɗauke shi a matsayin addini ba ba ma buƙatan ku kashe dukiyanku a kai in kuka kashe dukiyanku a kai ku sani ba akan addini kuka kashe dukiyanku ba to alhamdulillah mu kuma maulidi mun ɗauke shi a matsayin addini shi yasa ma idan kuka kashe kuɗin ku kun kashe akan addinin Allah insha Allah to saboda haka yana da kyau mutane su fahimci wannan matsalar sannan baicin waɗannan abubuwa duka sai mu koma sai mu ji maganarsa ta biyu wanda insha Allah ita ma zan yi sharha a kanta sarki zaki. Yanzu su fa nasu maulidin fa a shekara sau ɗaya suke yi. Ahlus sunna kuma duk satin duniya sai yayi. Yanzu duba bambanci ba. Kai yanzu kana san annabin sai a shekara ɗaya za ka yi mai taro ka ci kana mai maulidi. ba sa so ai maganin maulidin nan ba sa so ku daina yi bid'a ne wallahi ko nan aka kashe duk mai son gaskiya ga hadisi nan da kansa annabi ya ce a ranar aka haife ni yana yin azumi duk musulmi kuma suna yi to amma wallahi malamin bid'a malamin bai zai zo ta wa'azi ya ce ku dinga azumi ran litinin ku dinga azumi ran litinin da alhamis ku a'a sai a shekara in za a haɗa kuɗin maulidi nan kan za a ta bayanin kuɗin maulidi kuna gane tsakanin bambancin sunna da bid'a ko na'am to uh, alhamdulillah duniya ta saurara kuma duniya ta ji abin da wannan bawan Allah ya sake sakewa to da farko dai an ji waɗannan lafuza da ya amfani da su inda yake cewa yanzu su fa nasu maulidin fa a shekara so ɗaya suke yi wato abin da yake faɗa cewa wai mu namu maulidin a shekara so ɗaya muke yi mu namu maulidin daga nan kai ɗan uwa mai sauraro na sai kasancewa su ma suna da nasu maulidin kenan to me dalilin da yasa suke kore maulidi ai wajen faɗin cewa nasu maulidin kenan su kuma nasu maulidin fa alhamdulillah to wannan ma ya isa mai shaida ya shaida maganar maulidi su ma suna yi kenan a daina cewa maulidi ba kyau sannan sai ke to a shekara sau ɗaya suke yi sai ce ahalus sunna kuma duk satin duniya sai ya yi a nan ya tsaya abin da ya faɗa ya ce shi kuma ahalus sunna duk satin duniya sai ya yi to sai ya yi ne. <laughs> Oh, sai ya yi maulidi kenan <laughs> okay ai murin to to to kaga sarki alhamdulillah to kaga wannan ai kowa ya sani abin da yake so ya faɗa kenan to amma hala abun kuma sai ya sake masa nauyi yana so ya ce sai ya yi maulidin sai kuma ya ya ƙi ya ƙarasa to amma ai duka ka ba da amsa da sunan maulidin a baya alhamdulillah wannan ma kawai ya wadatar duk duniya su fahimci me kake so ka faɗa to saboda haka kana so ka ce su kuma ahlus sunna duk satin duniya sai sun yi maulidi kenan alhamdulillah eh shi ahlus sunna duk sati sai yayi maulidi to mun ji daɗi wallahi mun ji daɗi da aka yi irin wannan fahimta ah, kuma batun cewa shi maulidi a shekara kawai ake yi wato is mean that in an yi so ɗaya a shekaran shikenan ya wuce duk wanda ya faɗi haka bai maulidin ne ma ya sa ya faɗa amma dukkan wanda yake maulidi ya san ba haka bane maulidi ya wuce ka ce a shekara so ɗaya ake yi babu wannan magana ai idan ka duba idan zaka jingina ma watan rabiul awwal gaba ɗaya akan ita ce kake nufi da so ɗaya to nan ɗin ma kayi kuskure in dai a yanzu kake wannan magana yawa da farko dai abin da nake so duniya su fahimta maulidin annabi ya wuce ka ce masa wai sau ɗaya ake yi a shekara babu wannan magana ni kaina misali bara sarki zaki bara hmm. wallahi rabuwa na da maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama watan azumi bayan watan azumi an gayyace ni maulidin manzon Allah wato in an fahimci maganar da nake faɗa in ka ɗauka za ka samu wata biyar zuwa shida cikakku ana maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka kaga kenan yana nuna maka maganar wai sau ɗaya a shekara babu wannan magana babu wannan magana sannan abu na biyu ai waɗanda suke maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna azumin suna azumin litinin saboda dai sun san akwai waɗansu hadisai da suke nuna ba keɓe azumi kaɗai ake yi da ma'anar maulidi ba shi yasa ma ka gana kawo maka ga hadisin yanka ga hadisin ‘yantawa ga waɗansu hadisai can da na kawo waɗanda suke sabanin wannan hadisi na azumi domin ka gane cewa fa shi maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin ma'anarsa murna da samuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ita ce asalin ma'anar maulidi yana da kyau ka fahimci haka to kuwa duk abin da shari'a ta yadda da shi idan ka yi shi bai fita daga cikin ma'anar maulidin ba in dai shari'a ya san da wannan abu to bai fita daga cikin ma'anar maulidin ba so saboda haka yana da kyau ka gane dan uwa abokin magana yana da kyau ka fahimci cewa ba abu ne wanda zaka ce ai an keɓe shi a shekara so ɗaya kawai ake yin sa ya wuce ba har yanzu muna maulidi tun yaushe ne aka yi watan rabiul awwal din watan rabiul awwal ta wuce amma yanzu ne ma aka fara maulidi ana ta kai kuma idan misali an kai shekara ana yi shikenan ma ya zama matsala bai zama matsala ba to haka nan idan an ma keɓe watan rabiul awwal din da yawaita yi saboda munasaba shi ma meye matsalarsa ai ba a ce maka dole sai a watan rabiul awwal kawai maulidi ya halatta ba inda cewa aka yi a watan rabiul awwal ne kadai maulidi ya halatta to nan kuma sai ka ce me dalilin ka kai da ka faɗa so amma babu wanda ya faɗi wannan magana saboda haka da Allah yana da kyau yanzu misali ka ɗauki watan ramadana watan ramadana ai tafsirai ake a cikin watan ramadana idan ka koma shauran watanni ana yi kamar yadda ake yi a watan ramadana ba a yi to sai ya zama abun tuhuma ko kuma sai a ce to kenan an keɓe watan ramadana da tafsiri yana nufin cewa kenan a wani watan ramadana bai halatta a yi tafsiri ba kenan ko kuma yana nufin cewa kawai idan mutum ya yi tafsiri a cikin watan ramadana to kuma sharaɗi kowane wata sai ya yi kamar yadda yake a cikin watan ramadana wannan duka ba magana ba ce saboda munasaba ce yasa ake maganar rabiul awwal an haifi annabi a wannan watan kuma ko kai ka tafi a matsayin cewa ba a haifi annabi a cikin watan rabiul awwal ba to alhamdulillah ka yadda an haife shi ranar litinin in ma kace baka yadda ba to ka yadda dai an haifi manzon Allah kuma masu maulidi cewa suka yi maulidin manzon Allah to saboda haka yana da kyau mutane da Allah su fahimci wannan mas'ala da kyau abunda nake so da Allah su fahimta akan wannan mas'ala a mas'alar abun da ya shafi batun maulidi babu wani wanda ya keɓe maulidi ya ce a watan rabiul awwal kadai za a yi babu shi babu wanda ya ce sharaɗin maulidi a watan rabiul awwal ake a sai dai kawai dai da munasaba saboda munasaba an fi a cikin watan rabiul awwal kamar yadda ramadana babu wanda ya keɓe yace a ramadana ne kadai ake tafsiri amma saboda munasaba an fi a cikin watan ramadana yana da kyau mutane da Allah su fahimci wannan matsala kuma alhamdulillah mun samu karuwa tunda har a yanzu wannan lokaci mutum zai iya fitowa ya ce a maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na sunna ko wanda yake da rijista shine kaza kaza shine azumi abinda muka dade muna nuna musu idan muka kawo musu wannan hadisin su ce wannan hadisi bai alaka da maulidin to alhamdulillah to wannan mun gama ta bangaren itlaqin maulidi ta wannan fiska sai akan abun da ya shafi idan kuma maganan taron maulidi da ake magana irin wannan taro da ake kaifiyar da ake irin wannan da ake a yau so alhamdulillah ka dai gane yanzu maulidi yana da asali to mun yi daidai da kai akan maulidi yana da asali batun cewa maulidi bidi'a kuma ta tashi to in kuma akan irin wannan kaifiya da ake yi irin tsarin da ake yi wannan kuma abun da zai wato abun da zai bambanta da wancan kawai ka ce taron da al'umma suke yi iya maganar kenan daga nan kuma sai ka bijiro da abubuwan da suke iya ɓata maulidi wannan ma wasu abubuwa ne daban masu zaman kansu to idan kana magana akan batun a taro, to sai ka duba dama Allah ya riga ya bada formula na kowane irin taro Allah ya faɗa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas in dai kuka taru me ya tara ku kawai abinda ake lura kun taru kuna tarihin manzala tarihin manzala mummunan abu ne kun taru kuna karantar da mutane girmama manzon Allah girmama annabi mummunan abu ne kun taru kuna karantar da mutane soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya zama wajibi a kanka shi yasa wani malami ya ce kai maulidin annabi ya wayi gari ya zama wajibi ma ya ce wato kuma idan ka dubi maganar da ya faɗa zaka duba menene abubuwan da suka zama wajibi a wajen maulidin idan ka ɗauki son manzon Allah da ake koyarwa mutane dole ne son manzon Allah haka idan ka ɗauki girmama annabi dole ne girmama annabi litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu nan kuma eh, lagat kana lakum fi rasulillahi wannan ayar da nake so in kawo da Allah yake cewa kulinkana kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta yati Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin wannan kai zai tana wajabta son manzon Allah sallallahu tana wajabtar da son manzon Allah duk abun da zai koyar kan wajabtar da son manzon Allah shi hanyar da aka biyo wajen koyarwar ma ta zama dole shi yasa ma in ka dubi wannan ka'ida da suke cewa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib duk abun da wajibi bai cika sai da shi shi ma yana iya zama wa wajiba saboda haka in dai hanyoyin da ake bi a koyar da mutane son manzan Allah maulidi za a samu yana daga ciki to shi kenan sai ka ce hanyar maulidin nan ma tana iya wayan gari ta zama wajibi tana iya wayan gari ta zama wajibi saboda haka yana da kyau mutane su fahimci wannan so shi kuma batun abubuwan da suke bata maulidi kullum maganar da muke gaya wa mutane su gane babu wanda ya hada maka abun da zai iya bata maulidi ya cakuɗa shi da abun da yake tabbatar da maulidi ya hukunta su kan abu daya. misali mutum wajen maulidi da wa'insu suke wa'insu abubuwa da suka fita a shari'a ko suke aikata abubuwan da basu dace ba sai a ce a ah, to bari a yi amfani da waɗannan abun a hukunta maulidi da wannan abun wannan rashin adalci ne shi maulidi yana nan a sunansa na maulidi shi kuma barna yana nan a sunansa na barna ba kuma sai a wajen maulidi barnan ya zama ba yi da kyau ba a'a har a wajen maulidi ma wannan barnan ba ta da kyau ba wai saboda maulidi ne kai in ka dauki sunan musulunci ma baki daya ai akwai wa'yansu da suke barna a cikin musulunci shi ya bata musulunci a ba shi ne ya bata musulunci ba shi ne ya bata sa shi din wanda yake barnan ko yake fasadin ko yake mummunan abu saboda haka yana da kyau mutane da Allah su gane wannan mas'ala din akan abin da ya shafi maulidi mun faɗa malam Abdallah Gadon Kaya da ire-iren ku duka idan misali kuna kallon a'a wasu maulidai ne ake aikata wasu abubuwan da ba daidai ba na faɗa in adalci za ku yi dukkan maulidan annabi suka kunshi waɗannan abubuwan da kuke tuhuma ko akwai wa'insu maulidan da ba su kunshi wannan abubuwan da kuke tuhuma ba in adalci za ku yi to inda gaske ne ku halarci maulidan da waɗannan abubuwan da ba kwa tuhuma mana misali baya ciki sai ku halarci irin waɗannan maulidan wanda kuma kuka ga akwai barnan da kuke tuhuman sai ku bari alal akalli in kuma ba haka ba to ku tsara naku maulidin mana sai mu gane cewa eh da gaske waɗannan abubuwan da suke bata maulidin shi kuke kyamata ba maulidin kuke kyamata ba wayannan duka ina muku nasiha duka da Allah a gyara waɗannan abu an wuce wajen fa maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya shiga duniya kuma duniya ta riga ta fahimci menene maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kawai dai wanda duk bai gane ba iyaka muna jira lokacin da zai zo ya gane kamar yadda alhamdulillah ga irin su gadon kayadin sun fara matsowa hadisan da da muke basu wanda suna bijirewa suna turewa kar ya zama dalili na maulidin manzo Allah yau sun dawo kuma suna tabbatar da waɗannan hadisan a matsayin maulidin alhamdulillah wannan an samu ci gaba insha Allah sarki zaki a daidai wannan gabar ina so ka bawa masu tambayoyi lokacinsu sai mu faɗi abun da ya sauwaka insha Allah alhamdulillah na jama'a za a bude layi kenan na minti kaɗan you. Eh, kai da zaka kira kai kokari ka saya kan topic abinda shai ya tattauna shine abinda zaka ba da amsa zaka tambaya kai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kola um, ya su mace ne ko namiji mace ne ta sa aliyu oh aliyu to sai naga suna aliyu kuma murya mace to masha Allah masha Allah ya sunan ya sunan ki daga na ke kira suna na asiya to masha Allah kina tare da Sheikh Ahmad Imam aka wannan layi wallahi muna godiya muna ƙara godiya muna jinjinawa Allah ya bar mu da son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mu bar mu cikin sa mu nutsu mu cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Masha Allah. Ani babu da zan ci, babu abin da zan ci sai alhamdulillah ala kulli halin. Masha Allah. Da duk abin da zan faɗa ya riga ya faɗa. Mhm. Duk abin da zan faɗa ya riga ya faɗa alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Muna wa Allah godiya. Hmm. Da ya fahimtar da mu ya ɗora mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Ya ɗora mu a bisa tafarki madaidaici ya ɗora mu akan soyayyarsa da ƙaunarsa da mm. soyayya ahalin gidansa da soyayyar sahabbansa da ma mabiyansa baki ɗaya. Mm. Ina godiya, ina godiya Allah ya saka da alkhairi a jinjina miki. Allah ya ƙara girma da daraja. Amin, amin. Mun gode, mun gode, mun gode sai da. Mun gode, mun gode. Alright. Uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola kan wasa. Wa alaikum salam wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na kola. Ya Sheikh Sarki ina eh, gajiya. Lafiya kano ya sunan ka daga nake kira? Eh kana magana da babban abokin ka daga Borno State Abba Ali. To masha Allah malam Abba kana tare da Sheikh Ahmad Imam ka wannan layi malam Abba. Assalamu alaikum. Hello? To, Malam Abba, kana tare da Sheikh Ahmad Imam. Salam, kana ji na sarki? Eh, muna jin ka Malam Abba. Eh, muna yawa, alhamdulillah. Ina yawa, ina ina yawa Sheikh barka da zuwa. Sheikh yana jin ka yanzu. Alhamdulillah, maudu'in sa ya fito fili. Na'am. Alhamdulillah, mun gode a Sheikh. Allah ya saka da alheri. Amin, amin. Allah ya kara daukaka. Amin. Oh, masha Allah, alhamdulillah. Sarki in nan tashi da Allah ina son dan magana da kai akwai wasu abubuwa da nake son in tambaye ka. To masha Allah, insha Allah zan sai. Yawa na gode. Na gode. Na gode. To ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Eh. Assalamu alaikum. Kola kan TikTok. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ah, ko na kan TikTok kamar wurin ka kasa uh, ah, ne na sa ka mute ya kuri. Assalamu alaikum. Barin aje shi mu ku sabu. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. Aminu alaikum salam. Malam sarki zaki kawo lafiya. Lafiya kalau malam kola ya sunan kargai na ke kira? sunana Mubarak daga Zaria. To, masha Allah, Malam Mubarak, kana ta da Shek Ahmad Imam aka wannan layi. Gaskiya ne, Malam Sarki zaki ina kira ne in yi fatan alkhairi da kuma ƙara jinjina ma da kokari da kake kullum a irin wannan abubuwa social media ganin cewa an fahimtar da mutane da sauran abubuwa na karuwa alhamdulillah an gode Allah ya bada lada amin amin amin ya rabbi amin suma ma ubangiji Allah shi tabbatar da mu bisa soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da yan uwa ga baki daya na'am na gode sosai fatan alkhairi a gare ku ga baki daya masha Allah mu muna godiya muna godiya sosai muna godiya uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola assalamu alaikum wa alaikas salam kola ya sunan ka ga kira sunana To masha Allah Malam Ahmad Muhammad Sani kana tare da Sheikh Ahmad Imam aka wannan layi. Na'am zaki muna ya shehi fatan alkhairi da fatan ana cikin koshin Yana jin ka kuma yana amsawa. Masha Allah mun kira ne mu yi wa shehi fatan alkhairi da kuma fatan Allah ƙara zurfin ilimin albarka sai da Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. tare da kai zaki, Allah ƙara himma Allah ƙara kokari albarka na bidan guda sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam insha Allah to masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam sarki zaki na'am kola ya sunan kargan naki kira sunana Yusuf ina kira daga nan Najeriya Jos to masha Allah malam Yusuf karata da Sheikh Ahmad Imam aka wannan layi na ji daɗin program da aka gabatar ubangiji Allah ya bar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam tana saka na manzon Allah ubangiji Allah ya ƙara shi amin amin amin ya rabbi amin ma amin cikin sufaye. Amin, amin ya rabbi, amin su ma. Wadda Allah ka bar mu da annabi Muhammadu muna godiya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. a san farin cikin da ya shi ban taba samu na samu a cikin wani al'amarin ba sai wannan karin sarki zaki wayo sosai komai da sa ina da so in samu dalilin da zai sa in yi magana da ke Allah bai kadarta ba sai a wannan lokacin wayo mm, komai da sa ne muna godiya a lafiya masha Allah mun gode mun gode Ah, don Allah kowar mu ɗauki kira biyu kawai saboda kowa zai soke assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi sarki zaki na'am kola ya sunan kargan na yake kira sunana Ibrahim Lawali daga Sokoto to masha Allah Malam Ibrahim kana tare da Shak Ahmad Imam aka wannan layi na'am na kira ka na kawai in yi muku gaisuwa da fata alkhairi masha Allah muna godiya Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka ban ji abin da an ka tattauna a kai ba to da na ji abin da aka tattauna kai da sai in yi tsokaci kai to ban ji ban saurare ku ba gaskiya to mun gode mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode sosai mun gode uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kora Amu alaikum salam sarki zaki na kola ya sunan ka daga nake kira sunana Muhammad Arabi daga Jos. To masha Allah Malam Muhammad Arabi tana ta da Sheikh Ahmad Imam a tsawon nan. Na kira ne dama in yi gaisuwa kwana biyu mun ji shiru karatu na sai kwan je hutun Maulidi. <laughs> Ana yi lokaci da ya sake kamar wani haka ake yi. Masha Allah, Allah ya eh. kara mana soyayya annabi. Sallallahu alaihi wasallam. Allah kuma ya kara kusanci, Allah ya kara kusanci a gaishe mana da wada. Insha Allah malam yana ji. Don Allah na ga kowa zo gaisuwa ne to za mu ƙara ɗaya kawai sauran shi ku yi hakuri saboda Allah sauran shi ku yi hakuri assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa amina alaikum assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zake na'am kola ya sunan kargan nake kira sunana basiru yana kira daga nan ne dubiya. to masha Allah malam basiru kana ta da shak amari ma ma kan wannan layi masha Allah mun zo ne mu nuna mu da fata alkhairi wurin mala Allah shi ƙara ƙarfin imani da ilimi ga baki daya. Amin ya rabbi amin suma amin amin suma. Allah ya ƙara ɗaukaka Amin amin amin mun gode. A kai shi mu da malam. Eh babu laifin shahi. To Allah ku ya kuri To bismillah. Hmm. To eh to alhamdulillah wato dama babban abun da nake bukata duk da watakila ta na san sako zai iya iskan irin su malam abdalla gadon kaya da ire-iren su maimakon irin waɗannan zantuka da suke sakewa a gefe da su da almajiransu da Allah sarki zaki yana da kyau su dinga fitowa ana tattauna mas'alar da su kai tsaye ina gani hakan zai dan fi ba da fa'ida zai dan fi ba da ma'ana sama da a ce misali su koma gefe da su da almajiransu suna isar musu da waɗannan zantuka saboda haka ina isar da sako na zuwa gare shi kofa na buɗe idan yana ganin waɗannan abubuwa da aka faɗe su ba haka suke ba da Allah ya nemi daman ya shigo a tattauna da shi kawai akan waɗannan matsaloli ina gani ya fi dacewa da ya koma da shi da almajiransa kawai yana sake musu waɗannan zantuka ina gani wannan ita ce an yi adalci wa al'ummar musulmi baki ɗaya amma rashin yin hakan a koma gefe a dinga waɗannan maganganun irin waɗannan maganganun da muna jin cewa akwai matsaloli a cikin maganganun to yana da kyau da Allah su taimaka su fito saboda su ceci al'umma akwai al'umman musulmi da yawa waɗanda suna so uh, su fahimci meye gaskiyar al'amarin to saboda haka su rika fitowa ana tattaunawa da su ina gani fi sauki ita ce sako na zuwa ga shi malam abdalla Gadon Kaya da ma ire sa. ga duk waɗanda suke tsoma bakin su akan abin da ya shafi maulidin da bai dame su ba tunda dama su ba layin su bane ba ba bangaren su bane Eh, saboda haka a dinga tambayan waɗanda ma'abota abu ya fi dacewa da su yi bayanin abu ina gani wannan shi ya fi dacewa eh sarki zaki su ne sakonni na na ƙarshe da nake so in faɗa kuma kai ma Allah ya saka maka da alkhairi mm. mun gode eh, to mm. to babu Allah Allah ya kara mana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم أنت أمرتنا بدعائك وأتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجب دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين sarki zaki muna maka fatan alkhairi kai ma wannan waje naka Allah ya ɗaukaka shi sannan kuma Allah ya ɗaukaka ka alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ɗaukake mu baki daya Allah ubangiji wannan rikici da yake faruwa a kasar Palestine ka kawo mana karshen sa Allah ka kawo mana maslahohi a cikin sa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka bi nabiyyika muhammadin nabiyir rahman na hawa'i jana ya Allah